يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ga mu a wannan masallaci masallacin abi ubaida ibn jarrah wanda ke arkilla sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin al'ibana an usulid diyana na shaikhun malami abul al ashari rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatun karatun wannan karatun na yau shine karatu na 20 insha Allahu karatu na ishirin kuma kila karatu na ƙarshe a wannan zango da yake akwai abubuwa da yawa waɗanda lalurori da suka bijiro na waɗanda aka yi kamun ramadan a kan al'ada mukan karatu mu yakan kai har kusan za a ce jajibirin azumi wai shekarun da muka karatu ya zan hassar da muka karatu muna cikin karatu sai a bugo a ce an ga wata watan ramadana muna cikin karatu kenan ran nan daren daren abin nan daren daukar azumi to amma dai wanda yanayi yake kullun haka za a tafi da shi to abubuwa sun sun dan bijiro wasu abubuwa da aka sun a gabatar kila kamun ramadana insha Allah ta'ala to sai mai hankuri da abin da muka samu na wannan zangon abu ne kaɗan yan kwanaki kaɗan da an yi azumi insha Allah in dai ba a samu wata matsala ba aka sallace shi kenan kuma sai a dawo kuma da an tsora kuma sai ya sallar laya adatan sallar laya ba ba da hutu illa sati ɗaya ne in ya yi tsawo sati biyu ita sallar laya dama haka muka muka muka kasance muna yi saboda cikan mu daga na yau a wannan satin to duk wanda muka yi to mun minus <laughs> haka za mu insha Allah da nan har zuwa karatun kitabu tauhidi na ƙarshe na juma'a mai zuwa insha Allah na gan dai daga karatun nan sai bulugul maram daga bulugul maram sai muwaffa daga muwaffa sai kitabu tauhidi kila ko da za mu dan ƙara wani karatu wani sati in bukata ta kama kila na bulugul maram saboda shi a wani zango da muka so mu dire wani wuri amma na muwaffa karatu guda ya rage mu kare kitabu salati sai ya zan babban gaba inda za mu tahe kitabu zakati shi ku wannan amsa da abubuwan da suka rage inda za mu dira da muka son mu dira insha Allah zai zan gaba salihatul lil waqfi wanda ya daidai a tsaya insha Allah kitabu tauhidi shi ma malam zai gama raddi a cikin can kitabu tauhidi ibn Khuzaima shi koma gargado hadisai daga tun da ya kare raddi to sai mu tsaya nan kuma sannan a ɗauki wani sabon salo insha Allah Allah ya taimake mu yau babu wasu tambayoyi tambaya yan guda ce wadda ba bukatar karanta ta ina jin wanda yace ya san amsa sannan ita ko guda ba tambaya ta ba wato shawara ta ya bayar to shawarar tashi zamu ce kila sai an dawo sallah ko ko sai bayan bayan sallah in tana tana dabbakuwa amma tana dan waya don duk da dai ban gabatar da malaman eh, hukumar masallaci ba amma abin da ba bada shawara malam mai karatu ya zan ka hita waje kowa ya gane can bakin titi shi ta ka bada shawara <laughs> saboda wai masallaci cikin ya dan mace wai na waje sun yawa a cewa ta yi amma dai kun jiya shi yasa ce kila ma tambayar kila ma shawarar dai anya za ta karbu to ga daidai kun dai ji abin da yake ciki to mu ci gaba da karatu shafi yau za mu tashi a shafi na sittin da takwas wani dalili daga cikin dalilan ana ganin Allah amma a ranar alkiyama dalilun akhar wa mimma yadullu ala anna ta'ala yura bil abusari qawlu Musa daga cikin abin da ka nuni akan cewa Allah madaukakin sarki yura yura ba yara ba shi yara ai tabbata Allah na gani yura mabnil majhuli ana gani nai bil abusari da idanu waɗannan idanu dalilan qaulu Musa zancen annabi Musa da Allah ya kaito muna rabbi arini anzuru ilaika rabbi arini ya Allah ka nuna min anzuru ilaika gani ina dubinka ka nuna min gani dai nina ina dubinka ya Allah ka nuna min haka nan kusa har yanzu kalimar nazar in ta goye da ila jimin ido ko anzuru ilaika ni muka so mu gane saurara ka jiya suratul arafi aya ta 143 sai ce wala yajuzu an yakuna musa alaihi salam bai yi wa annabi musa alaihi salam ya nan. a hankali ko a shar'ance bai zai yi wa ga annabi musa allazi kad albasahu allah ta'ala jilbaban nabiyina wanda allah ya tufatar da shi da alkibba annabawa wanda an ka samu alkibba an gane yayi jilbab mace na sa shi sannan kuma ana unha da shi isti'aratan a sa shi ga namiji amma asalin wada'uhu ga mata ehin jalabib ko wadribna ko min jalabibihinna ala jubihinna ko jilbab dai shine abinda mace za ta sawa na babbar doguwar riga wadda za ta rufe da bakin wayanta har zuwa ta shi jilbab kuma ya zan ba ta da buɗaɗɗen gaba ga mace kenan amma hanka yin wani nabi sai a ce alkibba daga waya ne har ƙasa mai buɗaɗɗen gaba kila fahimta to kun san adatin ana amfani da kalimar jilbabu a sa ta don wani occasion ko limanci ko wata sarauta ko ta wani abu ko to yace bayyuwa ga irin annabi Musa wanda ya Allah ya sanya mu alkibba annabtaka wa asamahu bima asama bihil mursalina ya bashi isma an san isma rashin kauce ma hanya rashin kuskure rashin sabon Allah ya bashi isma kamar yadda ya ba sauran manzanni isma bayyuwa kar ala rabbahu a ce ya tambayi ubangiji ne ya roki ubangiji ne ma yastahilu alaihi abinda bai ga Allah iri ne wanda ya san wa aka ce ma Allah ya san Allah annabi manzo a ci ya roki abin da mustahil mustahil baiwa wa idza lam zalika ala musa in bai yiwa ga musa ya roki Allah abinda da an mustahil korarin abu to faqad allamana to cikin karatu ya koya mana kenan cikin magana gani ya koya mana annahu lam yas'al rabbahu mustahilan bai roki Allah wani korarin abu ba wa annar ru'yata tunda har annabi Musa ya roke yana son ya ga Allah to ganin Allah ja'izatan tana yiwa tana yiwa ala rabbina azza wa jalla akan ubangiji mu ga ubangiji mu mai yiwa ce ba ja'iza halatatta ba ja'iza lugatan mai yiwa ce ko ba haka ba annabi Musa bai yiwa yayi magana da ba ta yiwa bai yiwa yayi magana sabo ko kahirci tunda kun ce ganin Allah bai yiwa wanda ya ta sabo na ko kahirci bai yiwa to bai yiwa annabi Musa ya magana sabo ko kahirci kuma alhali yana annabi manzo ma'asumi walau kanat ru'yatu mustaqilatan da ganin da za awa Allah korarraka ala rabbina ga ubangijin mu kama za mu'tazila kama da mu'tazila suka riya walam ya'lam zalika Musa alaihi salamu annabi Musa amma duk haka nan bai san bai san haka ba bai san shi ita ba ta yiwa ba wa alimuhum su ka sani to lakanu to kaddara inda haka ta haru annabi kaddara sai a ce annabi Musa ai bai san haka ba amma su sun ka sani sai mu ce kenan alaka wani akan zancen su haka sun ka ce su sun san sun gano Allah ba a gani ne annabi Musa sadda ya ce haka nan bai gano ba to za mu ce akan haka a alamu billahi min Musa alaihi salam lakanu ala qaulihim a alama billahi min Musa alaihi salamu kenan akan wanga ce mun doki haka za mu ce sun hi Musa sanin Allah ko ba haka ba sun hi Musa sanin Allah to in ko cewa an hi Musa su sun hi Musa sanin Allah ya ce wa hadha ma la yad muslimun wanga abinda musulmi bai furtawa na babu musulmin da ka furta ga magana ce ya hi annabi Musa ilimi an ji wannan to sai a ce ga wata tambaya harkar ta ta hankali ta ko ka san dama su yan bid'a da hankali na to bari a hankalin ayi tahiya fa in kale qa'ilun qaddara mai magana shi magana sai ya ce a'a ai ce wanda mun kai Musa bai san haka ba mu muka san haka ai ba illa bace kuma ba kure bane don ai abun yakan kasance haka abinda yasa ai lokacin da Musa ya yi magana ai ba a saukan mai wahayi ba ba a saukan mai da ciya ba ta yiwuwa ba daga ba sai an ka saukan mai ai duk haka addini ya ka tahiya annabi yana iya bai san abu ba Allah ya saukan masa da wahayi ko to muku sadda muka magana ga dama already wahayi ya sauka ko ba haka ba shi yasa ba wai mun yi musan sani ba a'a mu mun faɗi magana bayan saukan wahayi shi ko ya faɗe ta qablal wahayi suka ce alastum ta'lamuna suna cewa ga yan ga ahlus sunna aka ga magana shi ahlus sunna aka ga magana kare kai ne ku ahlus sunna ba ku sani ba hukumallahi fi zihari al-yawma yanzu ba ku san hukuncin Allah game da zihari ba idan mutum yayi zihari da mata tai ba fa hariru rakabatin ba ko ba haka ba idan bai da bai da rakaba shi siyama su ishtaharain mutatabi'aini ko ba haka ba kuma min qabli an masa? ko ba haka ba ai haka yake yau yau kun san hukuncin zahari yanzu kai magana ga kai ka san hukuncin zahari amma walam yakun nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu zalika qabla an yunzala ko ba haka ba ai annabi bai san haka ba kamun a saukar da ayat tunda ai lokacin da ta zo ita matat wanda ya zihari din ta faɗa mu manzo sallallahu alaihi wasallam sai mata ta ta je ta jira har aya ta sauka har wahayi ya sauka to lokacin ta faɗa mai zuwa aya ta sauka ya sani bai sani ba saboda ni saboda qablal wahayina to yau mu yau mun san zihari wacce na zuwa ko nabin na zuwa ya ce ya yi zihari da mata ta sai ka ce mai ƙarar lahu ta'ala sai ka ta aya ka ka sani bai nuna cewa ka san abin annabi bai sani ba saboda ni saboda magana da ake nan qablal wahyi wa ba'dahu kila kun gane falsafa din su saboda haka ko mun ce mu mun sani yanzu amma annabi Musa lokacin da ya roki Allah bai sani ba ba illata ba ba na kaso na ga annabin ba qabla nuzulul wahyi kuma ana samun haka nan ka ji waka tambaya ko to ya zaka ba da amsa kai halu sunna ya zaka ce ga haka wadda kuma nan ta hita can ta hita ko ba a samu karo ba sai ya ce to ku dakata kila lahu duk kwacce haka sai mu ce mai ga mun za mu ce mai lam yakun ya'lamu nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zalika eh lalle mun yadda annabin Allah sallallahu alaihi wa wa sallam bai san haka ba shi ziharin mun yadda bai san hukuncin haka ba amma kabla an yal an yulzima Allahu al-ibada hukumar zihari bai san haka ba kamun Allah ya lizimta musu hukuncin zihari sannan annabi abba san haka ba ba kamu a saukar da wahayi ba a gyara yaren a gyara yaren kamun ya lizimta musu hukuncin don da kamun hukuncin ai shi da an yi zihari sakina da al'adar gargajiya ta shi balarabe ko ba haka ba to kamun Allah ya maidan musu cewa zihari ba sakina ba zihari kaba'ira ta munkarun na ƙaulun na zurun na kuma hukunci ne tahariru raqabatin ko siyamu shaharaini mutatabi'aini kamun alizimta musu hukuncin sai mu ce i sannan annabi abbai sani ba a fahimta amma falan ma lazimahu falan ma bihi randa hukuncin ya lazimce su a alama nabiyahu qablahu sai ilmantar da annabi ne kamun su mutane su sani kamun mutane su sani sai sanar da annabi ne sun ba a alama nabiyullahi ibadallahi zalika annabin Allah shi ya ilmantar da ko ya sanar da bayan Allah game da nan abinda muka so mu ce ba a taɓa samun wata al'umma da ka tsere ma wani annabi da sanin wani ilimi ko ta riga shi sani kwas sani kamun annabin ya sani ya sani amma tazarar sadda annabi bai sani ba sadda hukuncin bai shafai ba a fahimta sadda hukuncin bai shafai ba an fahimci wannan amma da zaharan hukuncin ya shafai to duk duniya ba mai sani sai shi shi ka sani sanai sunat ko an fahimci wannan to walam ya in ka gane wannan walam ya ati alaihi waqatul ladhi hukumuhu falam ya alamhu alaihi salamu babu wani zamani da wani lokaci ya zo ga wani abu ya hukunci ne ya tabbatu ga annabi ko ga al'umma tai tabbas su yadda da shi ko tabbas su aikata shi ko tabbas su kore shi kuma ya lizimta amma ba ku sani ba babu ba wannan lokaci ba an fahimci wannan to wa antu to ku abinda zamu baku ansa za'amtun kunci anna Musa alaihi salamu kana kallazimuhu an ya'lama hukumar ru'ya kunce Musa ya kamata ya zan tilas ya san hukuncin ru'ya ko ya san hukuncin ruya kuma sanin hukuncin da zai yi mata ba ya tabbatar ba wa annaha mustahilatun alaihi ya san cewa ba ta yiwa koran rata ko wa in lam ya'lam zalika waqata an lazimahu ilmuhu ko da yake bai san haka ba lokacin da sanin haka ya lazimtai ko ba haka ba wa alimtumuhu antumul ana yanzu kun ka sani to lazimakum bi jahalikum to a wannan jahilci kenan ya lazimce ku annakum bima lazimakumul ilmu bihil ana a'lamu min Musa alaihi salamu bima lazimahul ilmu bihi wa hadha khurujun an dinil muslimin fasa ka amsa ta hito in haka na sai mu ce annabin Allah Musa ya san ana ganin Allah ko ba a gani korarre ko tabbatacce na ya lizimtai ko bai lizimtai ba ya lizimtai to ka'ida wadda take duk abin da ya lizinci annabi dole ya san shi ba sani ba ko mun gane duk abin da ya lizinci annabi dole ya san shi amma abin da bai lizimtai ba bai sani ne to kunci annabi Musa ya zama ya lizimtai tilasta sai san hukuncin ru'uya kuma kun ka ƙara da cewa sanin da zai mai ta san mustahila ko ba haka ba to yanzu ku a wa'ana ku baki da mutahadu sunna ba ana ku duk waki da mutu ahli sunna annabi Musa sanin gani sanin ana ganin Allah ya lizimtai sanin wannan sannan kuma sai mu ce mu a tamu aqida annabi Musa tunda ya lizimtai ya san haka nan to kuma sai mu ce sanin da yayi mai tabbatarwa ana yi kila fahimta to ku tun ka'ida duk abin da ya lizimci annabi dole ya san shi kila fahimta amma abin da bai lizimci annabi yana yiwa bai sani ne mu san da wannan in ko bai san shi ba to babu wanda wanda ka sani ne ila amil kiyamati kamar misali bari in kara buga wani misali kamun malam sanin tashin duniya yanzu ta tashi ba ta ci annabi ba dun duniya ba ta tashi alhali yana raye duniya ba ta da alaka da rayuwa sai ko mutuwa ta ko ba haka ba zai zamu ne saboda haka ba ta lizintai ba saboda haka bai san sadda duniya ba ta tashi ba an fahimci wannan amma duk abin da ya lizimtai. to zai san shi don Allah zai sanar da shi shi sannan kuma ta hanya ce aka sani ne to a amsa ku anan kun yi kurin magana cewa ana sanin wani abu bayan saukatai yayin da shi wannan abin annabin bai san shi ba kamun saukatai don haka in mun ce a ce wasu in mun ce annabi Musa bai san ba a ganin Allah ba mun yi daidai dun saboda mi saboda kamu a saukar na abbai sani ba mu kuma mun san ba a ganin Allah saboda mi saboda bayan an saukar da ba a ganin Allah an fahimce ni sai muka ce to kun yi kure za mu ce a a ka'ida wadda take annabi ko wani annabi bai sanin abu sai in ya lizimta amma da abin ya shahwai to dole ya san shi kuma in zai san shi shi a farkon wanda ya kasance sanar da sanar da mutane to annabi Musa ya lizinta ya san ana gani Allah ko ba a gani Allah saboda mi saboda yayi magana game da abin ya ce yana son ya ga Allah to ko bayyuwa a ka'ida ta shari'a da ka'ida ta hankali ga annabi ya nemi abin da bai sani ba don ka'ida ta doka ta Allah wala ta kafu ma laysa laka bihi ilmun sannan wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi to tun da annabi Musa ya neme yana so ya ga Allah to ya san hukuncin Allah a ciki me hukuncin Allah da ciki yana ganuwa kila an fahimta to yau a cewa ku da kun ce haka sai mu ce to in ko kun ci a maganar ku ai annabi Musa ya gane ana ganin Allah ko ba a gani talizim tai ko ba haka ba dole sani amma bai sani ba shi yasa ya roki Allah yana son ya ga Allah bai sani ba sai mu ce tau ai matsalar ta faru ta ƙare saboda mi saboda a ga magana ku, kun nakasa annabin Allah Musa don kun yi iddiyayyar kun yi shi sanin abin da ya lizantai Allah ya aza mai wani aiki wanda bai sani ba ku kun sani kun tsere mai a nan? sannan kuma kun nuna kun yi shi ku diba ku gani sai ce ƙarshen shayi na 69 69 shekara ta ƙarshe. paragraf ta ƙarshe wa antum za'amtum kukunci kunce anna Musa alaihi salamu annabi Musa kana qarlazimahu ya lizimtai an ya'lama hukuma ar-ru'yati yasan hukuncin gani wa annaha mustahilatun alayhi gane cewa bai yiwa gare ta koru to wa idza lam ya'lam zalika wa qata allazimahu ilmuhu idan bai san haka ba lokacin da kuma sanin wannan abu ya tilasta ya ya lizimtai kuma bai sani ba wa alimtumuhu amma ku kun sani gashi ya nuzulci Musa bai sani ba amma ku kun sani antum ana kuma a yanzu ku kun sani to kun bi jahali hukuncin da zalizince ku bi jahalikum da jahilcin ku abin za mu yanke muku hukunci annakum ku bima kun al'ilmu bihi al'ana ga abin da ya lizince ku na kun san shi yanzu yanzu abin gada kun ka sani yanzu to kun yanke hukuncin cewa ku a alamu min Musa alaihi salamu kun yi musa sanin bima lazimahu al'ilmu bihi ga abin da ya zan tilas ya sani yau kun san wani abu da ya zan tilas musa ya sani amma kai ce musa bai san shi ba annabin allah fa annabi manzo ma'asumi ga wani abu da ya kamata ya sani kuma allah ya tilasta mai ya sani amma bai sani ba ya kasa a gwiwa amma mu mun sani mun gano to kwa kuka san ku ce to wa haza cewa haka khurujun an musulmi na. ita musulunci na kahirci na kwai in cewa ga wani abu da ya kamata Musa ya sani kuma musamman ba abinda ka magana akan sallah azumi zakka ko ko abinda ka magana akan shara'i'u ba abinda ka magana kan jigun aqida abinda ka magana kan lubbut tauhidi shine Allah dongorongon na ana gani ne ko ba a gani ne ya zan tilas Musa ya sani amma ya ki ya sani har yayi zan roƙon Allah abin da bai yiwa bai kamata ya roƙa ba to ku anaku language anaku magana Musa yayi kaba'ira ya ki sanin abin da ya zan wajibi ya sani yayi kusuri ya ya zan jahili anan anaku magana kenan yau ku kun sani yau kun yi Musa sanin abin da ya kamata shi kai ne ya sani wannan kuma kahirci na an fahimta ni malam ka san ya ce abin da ya kasan ya ce aqida ahlus sunnati wal jamaa annabi ya roki abu ko annabi ya magana abu na cewa abin yana wa to yana wa. an fahimci wannan wa dalilun aka wani dalili kuma na gaba mimma yadullu ala jawabi ru'yati Allah ta'ala bil absari akan abin da kauna muna ana ganin Allah da idanu qaulullahi ta'ala zantin Allah da yace mali Musa Musa kai ne da Allah da Musa yace rabbi arini anzur ilayka to inda ba a ganin Allah Allah cewa zai haba Musa wa ka gani na wa isa ya ganan ai bai yiwa to amma cewa yayi walakin zur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani haka yace bai ce ba a gani na ba sai ce di walakin zur ila jabalin duba duci ducin dulsi sida mai da huskakkacan ƙura masa ido wani abu da ka so ya nuna ma fa'in istaqarra makanahu idan dai dutsen ya tsaya jabal an san jabal mountain idan tsaunin ya tsaya matsayi ne ba abin da ya shafai fa saufa tarani za ka gani fa saufa tarani za ka gani abubuwa uku a cikin nan amma bari mu hissa wanda malaka sun ya hissowa sai mu daɗa mu ƙara mai فلما كان الله عز وجل قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا سيكا da hankali. Allah cewa in dutse ya tsaya matsayi ne kana gani na ko to Allah bai iya sa dutsen ya tsaya matsayi ne bai iya sa to ashe yana ya gani ana ganin Allah don ga ka'ida bari mu hidda falsafa ga ka'ida idan kana so in yi abu to in abin nan bai wa zan jingina shi ga abin da bai wa ko ba haka ba kamar sai in ce ma in kana son in ban abin da sai in kana mai san cikin cikin uwata a sake ta. yana yiwa baya kuma ko baya kuma cikin cikin a sake hawa to mustahil mustahil kenan amma idan ni jingina shi ga wani abu mai yiwa ko ba haka ba ban wannan sai in zan yi kaza sai in jingina shi ga abin da an ka san ga al'ada ko ba haka ba kuma ta gudana ana ni tsakanin da tsakaninka da mutum da mutum wani ka magana yana yiwa to abin nan yana yiwa sai in ce ban kaza to sai in ka yadda in ni ta ya ni dawo a abu mai sauki ko ba haka ba ko ko ko da irin wanga na maganar da uwaye ka yi to ba ka auren wancan sai in na mutu to abin nan yana yiwa don yana don zai mutu ko ba haka ba yana yiwuwa mumkin a ka'idan mantiki wannan mumkinin zai yiwu amma in yace bai ba a wannan sai in kana sai in ubana da ya taso ko irin waɗannan masu magana hauka ya ce ko ubana da Allah ya ya taho ya ce in bakka zaban bari to kenan ka ɗabi tsammani wanda ya ce haka an fahimtar. jingina abu ga abin da bai yiwuwa kore shi na kore wadda ba ta yiwuwa amma jingina shi ga abin da kai yiwuwa to abin nan yana yiwuwa ta bakin wani saurayi da ya ce ba ka auren ɗiyata sai in na mutu ce shi nan an samu solution ko ba haka ba sai in kashe ka yi? ko ba haka ba sai ka mutu an samu shi ke nan an zo da sauki tun da sai ka mutu ko to an samu solution ehem to mu diba mu gani to falan ma kana Allahu azza wa jalla qadiran da Allah madaukakin sarki ya kasance mai iko na ala an ya ja'ala al-jabal mustaqirran kina da ikon ya sanya dutsen ya tsaya bai wargaje ba ko a to kenan kana qadiran ala al-amri alladhi law fa'alahu la ra'ahu Musa ashe kenan yana da iko akan al'amarin da da ya ga dama yayi wancan din na istiqrar jabal yabba duce bai waje ba ashe da abinda Musa ya nema yana yiwa mi Musa ya nema ya ga Allah ko to yana yiwa yana yiwa tunda ya jingina wannan magana ga abinda kai yiwa tunda shi Allah yana iya sa duna ya zama yana isa jabal ya zama mustaqirran to tunda yana iya jabal ya zama mustaqirran kenan yana iya sa Musa ya gane babu matsala wannan ba mustahil bane an gane fadalla sai wannan magana ta nuna zalika fadalla zalika wannan abu ya nuna ala anna Allah ta'ala qadirun ashe Allah yana da iko ala an yuri ibadahu nafsahu akan ya nuna ma bayi ne kai yana yawa kuma abin abin zai yi wa annahu ja'izun ru'yatuhu kuma ganin Allah tana yiwa a karkashin dummi a karkashin fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mun ka gano fa in kala qailu idan mai magana ya magana to fa lima qultum bisa kun ka ce inna qawlan lahi ta'ala fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani eh fa lima la qultum afwan falima lima la qultum bisa ba ku ce inna qawlan lahi ta'ala fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani tabidul lirru'ya shi dan biri a sai ce mun ah to ku kun yi kurin yare kun yi kurin kaida kun yi kurin mantiki da me yasa ba ku ce ai ce wadda Allah yayi walakin nanzur ila jabalin fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani me yasa ba ku ce Allah ya jingina cewa ya giba ba in ya tabbata yana gani ne Allah yana son tab'idul lirru'ya nisan tadda nisan tarawa na yake son yayi ko ba haka ba nisan tadda abin na yake son yayi me yasa ba ku ce haka nan ba an gane ko kasa wanda mai magana bai san bai san bai gano kaidar ba kenan bai san ka'idar cewa sai an jingina ga abin da bai yiwuwa bana dama magana in an ka jingina ga abu mai wanda bai yiwuwa sai a ce taz'idul lirru'ya in an ka jingina abun da abin da kai yiwuwa sai a ce tajwizul lirru'ya tab'idul lirru'ya tajwizul lirru'ya tab'idun korewa na an kai yiwuwa. an gane ai amma mi amma tajwizun na halacci na yana yiwuwa to mai magana bai gane ba shi yasa yau ga tambayar ce falima falima la qultum missa ba ku ce ba inna qawla Allah ta'ala fadar Allah madaukin sarki fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani missa ba ku ce tafsilun nisan tarwa li ru'ya da ganin Allah ba kila lahu mu ce mai da amsa sai mu ce law arada Allah azza wa jalla da Allah yana nuhin tab'idar ru'yati nisan tadda gani da yana nuhin nisan tadda gani na laqaran al-kalama da ya goya magana bi ma yastahilu ku'uhu ga abin da faruwa ta ya koru bai faruwa kina fahimta a ka'idar abin da bai yiwa to garan za ga shi za a dinga magana walam ya karinhu da bai goya shi bima ya ma ya juzu ku ga abin da faruwa ta yana yiwa ba an gane karatun ko falamma qaranahu to da ya goya shi bistiqraral jabali da cewa in duci ya tsaya makwahi ne an gane to wazalika to shi ko duci ya tsaya matsayi ne amrun makaduru lillahi subhana. al'amari na wanda mai yiwa na ga Allah ko ba haka ba to da yazan haka dalla zalika sai karatun ya nuna ala annahu jaizun akan cewa abu ne wanda yake halattacce mai yiwa aimi an yura Allah an yura Allah azza wa aga Allah an gane karatun bari mu koma ga luga ala tara shin baka ga annal khansa'a khansa'u sahabiya mawaƙiya sahabiya an san sa khansa'u ga malama adabi ga sunan sun sani khansa'u lamma aradat lokacin da ta yi nuhin ta tabi'ida ta nisantar da sulhiha zaman lahiyarta liman kana hariban li akhiha ga duk wanda ya kashe dan uwanta sakaru an san khansa'u an san sakaru babu wata babu wani mawaki da yayi rasa yayi kuka akan shi kashe mai dan uwa kamar ko ga sahar to lokacin da tana son ta nuna mata ce kwak kashe mata dan uwa sahar har abada har abada ba ta sulhu da shi ba a zaman lahiya to tana son ta kore abin mi ta yi kara na alkalama sai ta goya maganar ta bi mustahil da wani abin da bai yiwa fa cewa ta yi wala usalihu qauman kunta harbahumu hatta ta'uda bayadan hulkatul qani haka ce, mi amana baitin wala usalihu ban taba sulhu in yi zaman lahiya kauman da wasu mutane kunta harbahum harbahum wanda kai ne ka kasance abin sokawan masu su wanda kai ne sun kai fada su sun ka kashe ka masara mai inci wanda kai ne target nasu to mutanen nan da sun ka kashe ka ban taba sulhu da su sai yaushe hatta ta'uda har sai in hulkatu hulkatu narkakkat bakar sai ka kara baka don halik halik baki ga sharhin motsa malik tanwirul hawaliki hawaliki ko haskai ka bakai kai abinda abbaku baki kirin an san akwai aswadu ko sannan sai a ce aswadun sai a ce halik baki kirin to halik sha kirin hulikatu abu ya yi baki kirin to ban taba sulhu da duk wanda ya kashe shaharu hatta sai wa hulikatu baki kirin bakin na alƙari kwalta bakin kwalta an gane ta udo zai koma bayadan farar zinari sai in kwalta za ta koma farar zinariya ba sai in hari ya koma baki ba wanga mumkinun amma baki ya koma hari la yumkinu ba sai ko mun gane karatun lokacin da tana son ta ce mustahil sai ta jinginta magana ga abin da bai wa ta ce sai in kwalta na koma har zinariya tana koma ba ta komawa wanga magana ta dan adam dan uwanta ko ba haka ba to ga al'adar laraba shi aka son ka gane kashin bakin a larabci idan ana so a nuna abu bai yiwuwa to ana jingina shi ga abin da bai yiwuwa in ana son kuma a ce abu na da wuyayyuwa ko ku akwai bai yiwuwa ta kwana ko da zai yi ba yanzu ba to sai a jingina shi ga wani abubuwa mai wuyayyuwa amma yana yiwuwa kila an fahimta to wannan shi muka so a gano to wallahu to zaka ce mana a ah, to kai muna magana qur'ani kana ja mana baitin wata mata sai ce wallahu to ai Allah azza wa jalla inna ma khadaba al-araba yayi magana da larabawa ne bai logate ha da lugar larabci ai ai ka'idar larabci shi yasa daga cikin shuruɗa na mallamin tafsiri daga cikin shuruɗa na mujtahidi daga cikin shuruɗa na mai usulul fiqh an yakuna muhitan duhitan bi lughatin wa qawaidiha ko ba haka ba ya san sanin lugha ya kiyaye luga ya zagaye ta da luga da ka'idodinta ko ba haka ba saboda lisanin arabiyyin mubin alqur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan arabiyyun ko ba haka ba shi yasa Allah madaukakin sarki yukhadibu al-araba shina wa laraba magana bai lokaci ha da irin lugarta wa nahnu narji'u muku ko sai mun ka komo bi Allah na magana ga luga ko to da mun ka samu lugar ta zo mun ka samu aya ta zo sai mun ka dawo ila ma najiduhu mafhuman fi kalamiha sai mu koma zuwa ga maganar larabawa din sai mu ga mi takalhi in ta yi haka nan wa ma'qulan fi khitabiha mi a hankalce ga abin in ta yi magana mi takalhi to sai mun ka gano cewa a maganar larabawa idan sun ka jingina wani abu ga mumkinul husuli mumkinul huku'i to abin nan mumkinun na idan sun ka jingina shi ga ma la yumkinu huku'u to abin la yumkinu to shi yasa sai mun kai ki hukuncin falan ma qarana Allah to da mun kaga Allah mu dauke sarki ya goya an ru'ya ta gani nai bi amrin maqdurin ya goya shi da wani al'amari da yana yiwuwa wanda ana da iko a yi shi ko ba haka ba sai mun kaga ashe ja'izu bi maqdurin ja'izin wanda yake yana da iko kai ne kuma ja'izina to alam alimna sai mun ka gano anna ru'yatallahi ganin Allah bil absari da idanu ja'izatun ghairu mustahilatin an gane falsafa an gane tahlilin masha Allah dalili na muka samu dalili uku na ɗaya karkashin wujuhum yawma idin nadira ila rabbiha nazira kan dugal lugal arabiya ta tabbata idan kalimar nazaru ta zo sannan ila ta biyo ta ru'yatul absari gane ido ko dalili na farko kenan dalili na biyu annabi Musa ya roki Allah yana son ya ga Allah kuma kamata yayi annabi Musa ko ko tilas dole annabi Musa yana da aqida ya san abin da kaiwa ga Allah ya san abin da bai wa wajen Allah ko ba haka ba to tun da ya roki Allah yana son ya ga Allah ya san ganin Allah gair mustahil ko ba haka ba sannan lokaci guda Allah bai tsawata bai ce ba a gani na ba sai yayi ni sai jingina shi ga abin da mumkinul wuqu'ina kuma makadurun kuma ja'izun to a adal a al'adal maganar larabawa idan ta ce ba ta abu ko ba abu sai wani abu ya faru aka diba wancan abin an kaga mumkinin wuku'ina ja'izul wuku'ina to shi ma wanga mumkinin kuma wa ja'izul wuku'ina saboda haka jingina fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani an gane ba mhm. wa dalilun akhar dalili na gaba qala Allahu azza wa jal Allah madaukakin sarki yace lil ladina ahsanu al husna wa ziyada lil ladina ahsanu الحسنى وزيادة يونس قال أهل التأويل ما تتاويل ما سفسر تقولي تاويل ما تاويل مذموم ما التاويل المحمود وما يعلم تأويله إلا الله وإلا الله والراسخون في العلم إن بكي وقتي با والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما كما التأويل المحمود التأويل الجائز wanda ya halatta ni wanda ya halatta mutane su sani ko ba haka ba amma in ka ce wa ma ya'lamu illa Allah ka tsaya nan illa Allah to ta'awilin da haka mihi nan daban na kana nuhin ta'awili a nan gaibi ko ba haka ba to babu wanda ya san ta'awili ne na gaibin da Allah ya koya cikin alkur'ani illa Allah sai ya zan warasikhuna wawul istinafi wawul ibtida'i warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albabi abin muka so mu ce at-ta'awilu ga masu tafsiri gida uku yake at-ta'awilu akwai ta ko mu ce gida biyar bari ba da shi ce gida biyar kamar da Saudi ya ce shi ma ya to ga Abdullahi bin Abbas yace ta'awili gida biyar na akwai at-ta'awilu wanda kowa ya san shi kowa magana ta da an kai wadda kowa ya santa ba ta da wani guzumuri kamar mi kama a ce wa ilahukum ilahun wahidun babu wata doguwar loga ciki kowa san Allahu wahidun kowa san ma'ana wahidun ko mi ta'ilin ko da zai ko ba haka ba ko ba a hurta mai ba an ka daga hannu ya gane fasara ko da bai ji haka za a yi mai dai kenan wanda ce kowa ya santa ba sai wani ne ga larabci ba ba sai wa larabe ba da balarabe da ma'ajami kowa ya santa ko yace akwai tawili mai ma'ana haka nan sannan akwai tawili mai ma'anar sai larabawa su sun kasan shi ne mai irin ajin laraba su ga al'adar su a gargajiyar su idan sun kace haka haka suka rihi kila gani wanda yana ɗaya daga cikin misalin da mun ka ba su a yanzu wanda kan sa wata faɗi wanda malam kaukarin ya ce khidabul arabina idafatul mumkini ko kuma a ah, a ah, إذا إذا إذا أُلِّقَ إذا أُلِّقَ الشيء إلى جائز الوقوع إذا جائز الوقوع ممكن الوقوع فهو جائز الوقوع ممكن الوقوع أما وإذا أُلِّقَ الشيء إلى غير ممكن الوقوع كوكو إلى مستحيل الوقوع تدل على أن ذلك الشيء غير مستحيل مستحيل الوقوع كلا أنغاني wannan ɗabi'a ta language na harshe na na larabawa ya ce abin akwai shi ku sai ka koyi larabci na uku na biyu kenan ko yace na uku shi ko abinda ko laraba ba san shi ba sai mallamman sai kayi karatu shi karatu ka sa ka san shi kila an gane wannan wannan shine tawi na gaba sannan ce sannan kuma mi sannan kuma akwai ta yace to wanda wanda sai an yi karatu na na dan tsallake wanda sai an yi karatu yace to wannan makoma tai ga sahabbai aka komawa dusu sun kai karatu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai annabi sun ka amsa ga sahabbai annabi eh, sahabbai sun ka amsa ga annabi tabi'i sun ka amsa ga sahabbai tabi'u tabi'i sun ka amsa ga tabi'ina haka haka haka haka irin wannan ilimi sai ta wannan hanyar sahabbai iddiya in samu ne ba ta hanyar su ba to fa huwa kadhibun muftaran ala Allah ta'ala ƙarya yake ya kire ga Allah azama Allah in ka kwada muna fassara aya mun ka ce misa ka ce haka in abinda kowa ya san shi na da kawai ka ce an kowa san shi sai mu ce eh lallai Yan abin da laraba sun san wannan wanga larabci cikin larabci ne gano shi wa katala dawudu jaruta ko yau wa haza fa'ilan wa haza mafulun ko ba haka ba ba an da yace to ai kashin kai ba san wanda aka kashe ba a Arbiya ta nuna alfa'ilu shine marfu'un wal mafulu bihi mansubun ko tanan ka gano fa'ilun ka gano mafulun ka gano alqatul ka gano maqtul ko ba Arbiya ta koya ma haka ba yace to kaga wannan da ka hada sai mu ce mun yadda to sannan akwai wanda ba a sanin sai ta hanyar mi sai ta hanyar karatu shi ko ga sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam gano shi duk wanda yace ya san wani abu wanda sai wannan cikin wannan class yake cikin wannan category yake kun ba ta hanyar sahaba to ƙarya yake sannan abu na uku shi ko tawilin da babu wanda ya san shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba irin abin da mun sallah sallan ya san ya san shi a matsayi ne na manzon Allah a matsayi ne na nabiyun mursalun kuma wanda bai cikin wajibi ya sanar da mutane don ba mu cewa zo zo zo muke da annabi ka faɗa da ka faɗa duk abin da annabi ya sani mun san shi muna ce haka a shi ya dan tara mu ko to kaga akwai abin da shi ko yake bantu da shi wanda mun san shi ba sannan shi ma karan kai ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai abin da yake ban akwai abin da Allah yake bantu da shi ko annabi bai sani ba ko ba haka ba kaga dabaka dabaka guda biyar kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ishara akwai abinda Allah ya san shi babu wanda ya sani ta addu'a ta da yake cewa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika mhm. ita ce ko ne ka so in kawo eh, Allah eh, ibnu amatika nasiyati bi yadika fiya hukmuka adalun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك النبي كينان تأتي أو استأثرت به في علم الغيب عندك abin da kai dai ka san shi fi ilmin ghaibi indaka An hu hufi kitabika mallamai sun san shi tunda an hu hufi kitabika don ana gurwa ana gaban malami ayi karatun aw allamtahu ahadan min khalqika inda annabi tsere masaura ko mallami kake baka sani ne aw ista'sartahu fi ilmi al-ghaibi indaka inda Allah gaba dai sha kundum kenan kila an fahimta to anan da yace ahlut ta'wili ko ba haka ba malamai ɗabakan nan ta uku kila ga ɗabaka ta uku ta ko ina ka faro ko ta ka haro daga ƙasa ta ce ɗabakar da ko ilimin ilimin da kowa ya san shi ta'awilin da kowa ya san shi ko ta'awilin da sai wanda ya larabci ya san shi zuwa biyu kenan ko ba to ta uku ta'awilin da sai masu ilimi ba shi an uku ba in kuma ka faro da sama shi dai an uku ta'awilin da Allah ɗaya san shi ɗaya ta'awilin da annabi ɗaya san shi banda mutane biyu sanan ta'awilin da malamai sun san shi shi da ko to shi aka ce at-ta'awilul mahmudu kila fahimta at-ta'awilu al-mahmudu wanda aka samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'awilul mahmudu to yace ahlut ta'awili ko ba haka ba malaman tafsiri sun ce muna an-nazaru ila Allah azza wa jalla eh an waqal ayata sun kace mi an-nazaru ila Allah azza wa jalla da Allah ya ce lil ladina hasanu al-husna wa ziyada to wa ziyada din nan sun ka ce an-nazaru ila Allah haka sun ka wassara ibnu taymiya ah, ibnu qayyim al-jawziyya a cikin littafin sa hadil arwahi ila ila bilad al-afrahi sai da ya kawo adadin malamai ina jin za su kai wajen fiye da 20 waɗanda sun fassara cewa ziyada din na inda Allah ce lilladina ahsanul husna wa ziyada a ziyada anan shine an-nazar ila Allah ta'ala ku ji ba halil arwahi tun daga sahabbai wa sun ka fassara haka nan al-mufassiruna min sahaba al-mufassiruna min tabi'ina al-mufassiruna min atba'i tabi'ina al-mufassiruna min al-ulama'i al-amilina al-mukhlisina ya takakkawo to ziyada anan shine an-nazar ila Allah azza wa jalla mun fahimci wannan dunku ولم ينعم الله عز وجل Allah maɗaukakin sarki bai taɓa ni'ima ba ko ko bai wata ni'ima ba ala ahli jinanihi ga yan aljanna tai bi abdala heda min nazarihim ilaihi na su dubai wa ru'yatihim lahu su gaishi. babu wata ni'ima wadda Allah zai wa yan aljanna heda su gaishi. dun babu abin da ya kai daɗi na tamakka ga Allah ko ba haka ba gani Allah ɗin gurungun fa ah, to ai kai ma ya sheka ban mamaki duk abin da za ka gani makaluki na duk abin da har aljanna duk abin da za ka gani cikin aljanna ya baka daɗi ka ji daɗi makaluki na ka kusan duk wani an kai duk ta kowace makaluki bai kai haliku duk abin da ku za ka gani bai kai haliku wannan ko shi aishe ka cewa ashe ganin Allah shi ne kowane daɗi daɗi shi yasa eh, azzabakashari hauka ɗaya ta irin nan hauka ɗaya ta a cikin kashafu ya zo nan sai ce akwai wani daɗi kamar shiga aljanna akwai wani ƙari kamar shiga aljanna sai wucewa ta in kara ya ru'atul lahi dai kawo ga ya ce na ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka yi aikin kirki suna da aikin kirki ko wa ziyada sai ce wa hal hunaka ziyadatun afdalu min aljanna ko sai wucewa ta yi Allah ya saka malamai da alkhairi sai suka ce eh ki zali kakka yadda eh ki zali haka yayi ta maganganu ne yayi ta wanda ba ha ganewa saburi da yake bai karatu ga mallamman ba nazarin dare na sai ta dauko sai na sa safatar tafasiri ko ba haka ba eh ta sawa alhali bai sani ba yayi quotation zama kashari sai kawo magana eh ki zali a ciki to wanda yace haka bai ce ma ba a ganin Allah ba amma bai shi bai dana ganin Allah ba cewa babu wani dadi wanda ya kai aljanna shi yasa cewa a ziyada ko menene ne bai wuce aljanna to amma ma hasarci sun kace a a ru'u ya tullahi duk abin da za ka ga cikin aljanna makhluki na in ba ga Allah ba ko ba haka ba ganin Allah ko tunda khaliquna ba ka taba halit ba ka taba kamanta makhluki da khaliki ko ba haka ba kai ma kan ka sani kai ma kan ka sani mhm, Allah sa mu gane an fahimci wannan ziyara to ziyara faɗa ma kowa ganin Allah aka cewa wa qala azza wa jal Allah wanda ke sarki ya ce waladaina mazidu ko ba haka ba a cikin wata aya ila an ce nazaru ila Allah azza wa jal nan bai ce qala halut tawili ba saboda wannan tsaita daga cikin fassarori kuma wadda ba ita ce marin jayiya ba an fahimta amma wacan da yace kai tsaye ce qala ahlut tawili ita ce fassara marin jayewa ita ce fassarar da in ba a ce ma duka ba za a ce ma jumhurus salaf suka ta a kanta kai in ma ba a ce ma ba ba ma cewa akwai khilafi sai dai a ce duk wanda ya faɗi ziyada fassara ta cewa nazaru ya ce duk wanda bai ce nazaru ila Allah ta'ala ba to ba fassara ta mai shuru ɗaya ta yayi shiru yayi to da wanda ya shuru da wanda ya magana akwai sabani an saba ba saba ba ina fata ku ku gane wani abu ba saba bi an ka samu muwafaka su kuti an ka samu ka zo nan ka faɗi magana ka yi ta faɗin manganun ka tashi ka an shi lati ka kai ta faɗi ka gare ka ƙare faɗin abin da ka faɗi ba tsoron ka muka yi ba ko mu ne ka ai kila yadda ta kila an fahimta ehe yadda ta ba sokewa ta ba duk inda tsoron ka aka yi sai an haƙa ka sai a ce tsoro na to ba tsoron ka sai an haƙa ka to yadda ta saboda haka waɗanda sun ka fassara sun fassara an-nazaru ila Allah ta'ala waɗanda sun kai shiru ba tsoro sun kaza sun kai shiru hasali ma sun ka fassara da cewa an-nazaru ila Allah ta'ala ba tsoro a tsakanin su ba ko ko kila ma wani lokaci ma almajiran suna kuma a gaban idon sun ka faɗi haka me ka nunawa da yadda kila an fahimta shi yasa kawai kai tsaye ce kala halitta ta'wili amma nan da yace wala dai na mazidun to akwai fasarori da dama da yawa an kai wurin kila fahimta ko na'am wa kala Allah ya sake cewa tahiyyat an gane fasara na mazidun muna da ƙari to faɗa min in ma mu ɗauki wasu gani Allah faɗa min to komi ka biɗa cikin aljanna an ka baka komi ka biɗa amma Allah ya ce wala na mazidun to mi zai baka duk cikin abin da an ka alkin aljanna ya gama baka don dan dan talakan aljanna kutar ga shiga aljanna talat talat cikin aljanna ko ba haka ba abin gana wani da yake maciyaci ko ba haka ba in eh, ya kuna jiya maciyata to maciyacin aljanna ko ba haka ba shine mai aljanna irin ya faɗin duniya sau goma faɗin duniya sau goma kun san mun san wannan hadisi wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu ya ta faɗi talaka dan aljanna ko to sai Allah ya ce to to kaga kenan ina ga wanda shi kuma mai kuɗin dan aljanna to shi na Allah ka ce mai walada ina mazidun to mi zai bashi in ba dai ru'aytullahi ba ku fahimci abin masha Allah wa qala Allah sake cewa tahiyatum yawma yalqawnahu salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin ko tahiyatuhu gaisuwarsu gaisuwarsu wa junansu yawma yalqawnahu ranar da za su haɗu da shi shiwa shi Allah gaisuwar su salam salam salam salam ita a gaisuwar su ko wa junan su ko wa su wa mala'iku ko yaya dai salam to ba shi maka bida ba inda muka magana yawma yalqauna hu yawma yalqauna hu a larabci in kace laqitu hu ni aka nuhi sai ce kala to bai mai tarihi ba ko to ga yana yace wa idza laqiyahu almu'minuna in ko mu'mine sun hadu da Allah to ra'ahu sun ko gane duk wanda ka hada shi ka ko gane don ba a cewa na hadu da shi kuma ba gane ba to na ka hadu da shi masha Allah wa qala qala Allah azza wa jalla Allah da yake sarki ce kalla innahu wani dalili kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuna Allah yana magana a nan maganar da yake yana raddi na ga kahirrai ko azzalumai wailun lil mutaffifina alladhina idza talu ala an-nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li 'azim irin suna Allah ka magana ya ci gaba da can karshe ce kalla inna kitabal fujjari ko fujjari ya ambata kahirai za ka fassara shi ko baka so ko ka ko kaki suna dai to da Allah ya ga magana ya ga magana suna yace kalla dakata innahum susuwa alfujaru susuwa waɗanda an ka ambata ma kahirai za ka ce musu fajirai za ka ce musu azalumai za ka ce musu masu ayyukan da duk za kalli sahu innahum su an rabbihim ga ubangijinsu ɗai gare shi ɗai yawma izin ran nan dai to la mahajubuna hakika tabbas za a kare su ga Allah dai za a kare su tabbas ga Allah kam in kare hidda Hausa ka sai mutum ce kam ko ba haka ba to ko wani wuri an yi aka nan dai ba a yi duk ishara ce ga cewa za su ga wuta ishara ce ga cewa za su ga maliku hazinun nirani ishara ce za su ga ke za su ga wuta saboda mi saboda katta clashin da wasu ayoyi shi yasa Allah ya taqdimin an rabbihim kalla innahum an rabbihim taqdimihi da yayi sannan yayi taqayidi yawma idin yawma idin to sannan ya salamu tawkidi la mahajubuna ko ba haka ba malaman luga suka ce ga kalla lirrada'u tadullu ala tawkidi ga inna tadullu ala tawkidi ga hum ga an rabbihim ga mahajubuna duk da mere jam'ina da hum da an rabbihim da mahajubuna duk da mere jam'ina suka ce taukidina sannan takadimin rabbu taukidina sannan goya shi da lamun cewa la mahajubuna taukidina ko ba haka ba to duk wannan abin da ya samu kan wasu hissuwa tsoratarwa ta barazana ta da mi da ga wani maƙiyinka ko ba haka ba makiyinka to do Allah in dai abin nan da haka ce za ka ma makiyinka in ma har masoyinka kana yi mai to ni a wani gwazon gwari ni a bata lokaci kana ko kana gurnani kana cewa za haka za kila an fahimce ni in dai har maki masoyinka za ka yi mai haka nan to ashe bai zan azaba ba tun da yayin da ce ma wani kaga wanga abu to ko ɗana ko da na haihana ciki na ban bayan shi bale kai za Allah baka huta baka jin sanyi ko na hana ma akwai matsala saboda ni saboda na ce koda na shi sai ka sai ka huta kamar yadda wani mugun abu ya an kai ka biyo dan yaro ya buga ma kwallo ka hasala ka ka ka ba ta dai ci ma wani ya hankuri ba zuyan mari uba ne ni za ka ce mai da Allah ko ba haka ba ba shi ke sai ka ka ba kullun da duk an kai wani abu ko ba haka ba ga an ka ce kace na ga maki Torance da Allah ga masoyi ba a yi ne ko ba haka ba in ku an ka ce wannan sai ga masoyi aka yi ne torance da Allah ba a maki to daga makin Allah na fajirai na kangararru na mudaffisi na kaza su kai, kaza su kai. don Allah ya baka hukuncin karshe gare su yace kalla innahum an rabbihim yawma idan la mahjubu cikin takeici yace musu haka to da Allah to shi kuma masoyi ne annabin Allah sahabban manzon Allah eh من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن wa رفيقا su ma ai musu irin wannan hukunci a ce ba su ganin Allah to mi an kai mi an kai ai sai ai wancan na dan dariƙar da ya cewa ku yi ta sallah kun yi aikin banza ko ba haka ba kenan kai sallar ka ta zanta banza ne ba ganin Allah tauhidin ka azumin ka sallar ka da komai za ka ke na zanta banza ko in dai har abin za a wa mujrimi abin za a fujar shi za a yi ma ina fatan kun fahimci wannan jadalan na muka jadalan to in ko kace a'a wanga yan azaba aka washe jarrai aka washe to dole kai da ba a musu yin Allah haka nan to ashe ana ganin Allah ashe wanda bai gani Allah fajiri abai gani Allah kahiri abai gani Allah wanda bai gani Allah shine dan wuta ko ba haka ba to a lokaci guda dole kai da dan aljanna yana ganin Allah alhamdulillah ya sace mi da bahum an ru'yatihi to sai Allah ya sha makance su da gani ne ko to in ku haka na wala yahjabu anha almu'minina bai sha makancin mu'mine da wannan to alhamdulillah nan ne an gabat su'alun ta mai zaman kanta yanzu duk hujjojin da malam kasun ya kawo na karkashin ganin Allah uku ya kawo ko ibn qayyim jawziya ina jin sai da ya kawo goma sha karkashin ayoyi banda hadisi sai da ya kawo dalili aya aya wajen goma sha kai 20 ishirin da wani abu na mace adadin na sama sannan ya kawo to sannan mi sannan shiga koro hadisai to kaga tunda mala ya kawo uku ɗai ka kila gane ka abin ma dai kowa ya gani. ko ba haka ba ehe yace da yake karatun za mu rufe tambaya ce wani aiko kaga dole mu karanta ta ko duk da <laughs> yace yaya za mu fassara lan lan mai nuna ko wadda mai nuna mai nuna wadda ta ta cikin aya ko an ce tana nuna korewa har abada ko mhm a yi muna daddagensa eh haka an ka ce ko ba haka ba amma wacce haka an ka ce wacce wanda cewa ta ba cewa ta ba bai lafin nafi lafil iri wa lafin nafiri ko ba haka ba abin gada da haushe ka cira ah, bai cikin yan tusa yan zawo sun cere mai ko ba haka ba shi na kawai bai cikin kowa saboda luga ta kore wannan sannan qur'ani ya kore wannan ko ba haka ba hankali ya kore wannan saboda haka saboda takaitar lokaci zan ce ma lan lati dole alal abadi tatsuniya ta labari na babu wani jahabizu babu wani gwarzo guda cikin malaman lura wanda ya ce haka da yan shaci faɗina duk yan shaci faɗina waɗanda ma sun ka faɗe magana ba su dangana ta gani ba ga hujja mai ƙarfi ba babu haka zato ɗaina kuma ai so da yawa lan ta tabbata cikin Alƙur'ani, gani ga abubuwan da suna yiwa ba har abada ba kila an fahimta sannan kuma inda lan tana nuna korewa har abada ai ba a cewa abadan bayan lan walan ya tamannauhu abadan ai ba a cewa abadan gwaranci na kila an gane ku guri ko da wani ce gwaranci wani ce ka a yi wani da gwaranci haka wani ce min wai wai saboda akwai gwarawa haka ce to ina neman afuwa ga wannan wai kwanakin baya na ce gwaranci ce akwai gwara ni ce ai gwara suna ce amma suka ce ku bari mu yi ma gwari gwari ko eh ni ce to ni ai house data ta hito min ban san ma na wadda nika nuhi ba ala kullu halin in ma na yi wannan a mi afa game da abin nika so in ce bari baka akwai abubuwa da yawa na ɗaya malamai sun rubutu a wannan kalimar lan lan lan lan lan cikin magabata da na yanzu hatta yan cikin jami'o'i ana karatu ana darasa khasa a project status na jami'o'i na masters na PhD kan lan ɗai ana yi duka babu wanda ya taɓa goyon bayan cewa lan ta dole alal abadi babu na kore fa don sun nika ka kawo min hujja ko ba haka ba shi sa ni kore da gangan ka ce kai ka gani ga luga ga wani kadimi wani wanda aka umhana magana ta ya ce lan ala al-abadi faɗa min kila an fahimci wannan na ɗaya ko suka ce daga cikin sifofin duk abin da ka nuna abadan ka nuna har abada ka nuna babu ƙarshe abadan ba ta biyowa in ko abadan ta biyo to an yi tunka da walwala ko ba haka ba a ce ba a gani ne har abada sannan kuma a cewa abadan kuma a ce har abada da nan tana nuna har abada a kuma a cewa abadan har abada ba sani ku kun gane luga din suka ce ba a cewa haka gwaranci na ala kulli halin kila in mun ka samu si'ata waqt to za mu tattauna game da wannan amma abin zan ce ma lan la tadullu ala al-abadi dumumuwa dai na akai kuma insha Allah kila za mu zo da littafin ibn qayyim al-jawziya filan hukuncin lan a cikin alkur'ani dullo alal abadi ko la dullo alal abadi mi malamai suka ce akanta mi masu aqida suka ce akanta mi masu luga suka ce akanta kila mun Allah ya kai mu wata munasaba ta kafin mu dawo kila mu yi magana akanta amma dai wannan babu ta kuma kai na baka wanda ya rubuta ta na bashi asamin tafsiri za a shiga bana ko ba haka ba yayi min jotin duk wanda ya biya galan yace tana duniya har abada ya rubuta mana suna ne mallame ne rubuta mana suna ne ramadan ya kare a kira muqabala ya kare wannan kaulin da ya ce lanta dullu alal abadi kowane na ya rubuta mana suna ne ka da duka duk wanda wasu ya ce lanta dullu alal abadi cikin qur'ani to da Allah rubuta shi ka sa dek ran da faɗi wannan magana da surar da yake da ayat da ya ce lan haka nan mu jiya mu tara mu gani akwai wani abu da ba eh akwai wani wani dan uwa wanda ya rubuta tambaya gwargwado da ya ta kai ta ko ila ta ta nema addu'a ta dai a takaice gwargwado ina jin ma photocopying ta yi ko ta karanta ta mana ta addu'a ta ko ya tuti ya aika ta wuraren karatu gwargwado ya ce yana cikin matsala sosai kwarai da gaske ya dade a cikin shi ahlus sunna na ka bai da ambata ba karanta na nika ba dai kina karanta ina bada abin ta kunsa kawai ahlus sunna na kuma ya ambata cewa ya dade cikin harakar tuntuni tun tashi ne haka yake amma dai Allah ya jarabtai da wata rashin lafiya wadda ya daɗe cikinta sosai wa sosai sannan kuma yana da jaraba kuma wata jaraba ta daban banda lafiyar jiki ne kuma jarabawa ta matsalar iyali mata shi to ta bata cikin dai salihan mata na kwarai ni na ce haka saboda abubuwan da ya ambata game da haka nan na irin cin zarafi da walakanci da cin mutuncin da ta kai mai da irin abubuwan da ka bijirwa tsakaninsu na abin Allah wadda rai to abin da ya nema ga uwa su taya shi addu'a to kuma na jin don dai bayani ya game ko ina shi yasa da ya rubuta sai photocopy photocopy na ya cigaba da aikata da wurare da aikawa duk inda muka karatu shekaran da ya aika cikin karatun kitabul at-tauhid na ibnu khuzaima gashi kuma ya sake aiko ta na san za haɗu da ita gobe kuma wajen bulugu za a ganta wajen muwaɗa ko ba haka ba kuma ya ambata shi ma zai ci gaba da aikowa ko ba haka ba to dai abin da ya ya tsananta sosai kwarai da gaske na'am <laughs> to to ina jin ya ji abin da malam ya ce ina cikin masallaci ina waje malam ce ya ɗauki matakin ƙari ko ba haka ba da abubuwa da yawa da ya suna nan ya ce la'alla in ya ƙara zai magana abin kuma lalle haka ne don yanzu gaskiya wani ambata haka wala nuzaki ala Allah ahadan iri ne ahli sunna wanda ya kula da sunna ahli sunna mai karatu mai dabbakata ko ba haka ba ga zamani irin wannan tsada gare ko ba haka ba ehem tsada gare shi Usman ya ce kalki briti ko haka yake kalki briti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yana cewa malam ɗaya daga cikin masu halartar wannan karatu wannan karatun da sauran karatuttukan ka ya rasa mahaifiyarsa jiya da dare bayan hadarin nan da ya taso hadarin da an kai je ko to ubangiji Allah shi gafarta mata Allah ya sa ta huta Allah ya sa can tafi mata nan abubuwan da ta aikata na ayyukan alkhairi Allah shi karban mata kurakuranta da nazubai da sauran wasu matsaloli Allah shi yafe mata abinda tabbari na zuriyarta Allah ka kullan mata da su Allah ya zama khalifarta game da su to wannan yana da yawa karanta wannan in muna ka karanta sai kai muna summary summary yana da abin da yake da yawa to ina jin kamar da ambata insha Allah karatun mu nawa ya zo karshe a wannan zangon karatun wanda muke daga bayan sallar layya zuwa azumi na kowace shekara ba insha Allahu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama kawo nan muna roƙon Allah madaukakin sarki da ja kwanukan mu akan imani da tsoron sa har zuwa wani lokaci na daban inda za mu ci gaba da karatuttukan Allah ya karɓi ayyukan mu gaba ɗaya inda muka yi na kora-korai da wazan tuntuɓin harshe Allah ka yafe mana wanda aka danwa ba daidai ba akan kuskure yayi hakuri kuma ya gafarce mu in dai da kuskure aka yi masa in kuma gaske ta bata masa rai wannan babu roƙon gafara ko ba haka ba in dai har gaskiya an ka faɗa mu ita ta bata masa rai to wannan babu matsala haka ne annaba sun ka gada amma da yan kuskure na wanda ya bijiro da gare mu to muna roƙon gafara kuma ya gafarta muna Allah shi gafarta muna baki ɗaya ka karanta me yake cewa ga laspika ga laspika ai hakuri da yake kun san dan rufewa ai hakuri kada mutum ya ce an ce lokaci ko cewa akan a kira mutum masa azizu da azizu kamar da munka ambata a can cikin kitabul tauhidi tana ɗaukar ma'ana ta sunan Allah madaukakin sarki sannan ana amfani ta a harshen larabci a harshen larabci ana amfani da ita sai dai a kula sosai a lokacin da an ce mutum abdul azizi to al'azizu na Allah aka mishi a lokacin da an ce abdul aziz saboda haka duk wanda ya ce aka ce ma abdul azizi bai halatta ka ki abdu ba ka ce azizu dai bai halatta ba a fahimci wannan don al azizu anan Allah aka mishi to amma a larabci ana amfani da kalmar azizu irin wurare da dama in ta zo ko ga rubuta takarda ai shi aka amfani ko akhi ko sadiki al-aziz my dear ko ba haka ba kalimar dear tana nufin al-aziz a letter ko ba haka ba saboda haka in dai tana wakiltar al-aziz a wurin gurbin da take Allah aka nuhi kamar irin ka ce abdul aziz to bai halatta a kace abdu a kira mutum azizu ko maliku al-maliku ko wani abu mai kama da haka wannan kuskure na kware da gaske sai a gyara amma da yan kalimar larabci ta cikin magangantar gitto haka nan ba wurin da taka nuhin Allah ba babu illa game da wannan dukan sunaye haka suke kamar as-sami'u ana ce sami'u ko ba haka ba al-basiru ana ce mutum haka nan amma a yayin da tana nuhin Allah abdus sami' abdul basir ko ba haka ba nan baka cire as-sami baka cire abdu ka kira mutum dai as-sami'u ko al-basiru don ka ba hai suna Allah ina fata a kiyaye tambaya ta gaba cewa dangane da sunayen ubangiji waɗanda ba su inganta ba na ikimanin da suka kanka, me zai hana malam ka taimaka ka yi rubuta mana su domin samun ci gaba to ban san wani irin rubuta ba an faɗe su kuma an yi rikodin cikin kasussuka na rediyo da na sauransu ko ba haka ba da ya zanna shi kaɗai ɗan saurara yana rubuta sai ya san su ko ba haka ba in ma na magana littafi ai littafi game da haka littafin na ambata kawai musula na usaimi ya magana game da hakan sannan akwai littafi na a wanga da hisn muslim kuma yi addu'a'u ya yi littafi hisn muslim da addu'a ɗin ga talhisi na na asma'ullahi al-husna yana da littafi asma'ullahi al-husna nashi tare da sharhin da yi ya kawo kowace kowane suna cikin sunayen Allah ya kawo shi a Qur'ani in ya zo al-Qur'ani ya kawo shi hadisi in ya zo a hadisi in ya zo ga ɗan ya tsaya ga ɗayan in ga ɗan ɗaya zo kamar ƙur'ani ɗaya bai zo ga sunna ba kila ko ga sunna zai duk da yadda dai sai ya kawo shi in ya tabbata sannan ya sharhi dinai sannan ya ba da wasu fa'idodi da sun karatu game da shi in ya bijiro cikin wasu addu'o'i duk yayi haka nan ka tambaya akwai shi ana samu ne ina jin mani ina da shi insha Allah ta'ala kaga duk irin waɗannan littattafai sun gabata saboda haka babu bukata wai sai an wani rubutu littafi da sauransu kalmomin nan da an ka ambata ma su ne insha Allah ta'ala tambayar ta ta ƙarshe ta cewa mai menene bambanci tsakanin wahayi da hadisi ma'ana qur'ani da hadisi kuma yana alakanta wannan da aya ta biyar a cikin suratul najmi wacce ce in huwa illa wahyun yuha to kila ina da sai ya koma ga tafsiri ko ba haka ba kuma za a shiga tafsirin ramadana sai ya saurari ma tafsiri su hasara mai ko ba haka ba ladi abinda mun ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam sakon da yake isarwa ga Allah ta ɗayan hanya biyu ta in ma ya zan qur'anun matalun ko ya zan sunnatun muha ilaihi ko ba haka ba qur'ani karantacce wannan ko ko ya zan sunna ce da an ka aiko mai duka gaba ɗaya wahayi na zuwa ga zuwa ga manzo sallallahu daga Allah annabi da kai ne ce ala inni utitul qur'ana ko utitul kitaba wa mislahu ma ya zan utitul qur'ana ko utitul kitaba kamar da malaman tafsiri duka sun ittifaki a lokacin da duk Allah madaukakin sarki ya kawo ism mausul yana ishara zuwa ga abin da ya saukar to mausul din nan to ya hada qur'ani da hadisi ittabi'u ma anzalallahu ko ittabi'u ma unzila ilayhi da sauransu duk wannan ma ma ma din nan tana ne alqur'ani wal hadithu sun ittifaki da cewa inna nahnu nazzalna dhikra adh-dhikra sun kace alwahayu sun ittifaki kan cewa alwahayu yashmalu alqur'ana wal haditha ala kulli wannan kadiya ce wadda bata da matsala insha Allah ta'ala kila munasabat za su bada ba za su bada dama a tattauna game da ita fiye da haka insha Allah tabbai sun kare ko da za ta yi game da wajen malamin gida wajen ok to wannan ita ko sai munasaba ta samu Allah in munasaba ta samu za a yi ta insha Allah ko ko kamo Ramadana ko ba Ramadana ko cikin Ramadan sai da munasaba ta samu game da magana da ni na cewa illoli ko khatsaron karatu ga dan bid'a ko ba haka ba ko kuma sulhu ko zamantakewa da mu'amalar dan bid'a an ambata akwai mutane da yawa magabata bayan Allah da sun ka ɗauki wannan mataki na sassaci suka zuna da 'yan bid'a sai suka tasirantu da bid'anci Karshe har duniyar ilimi ta kama jingina suwa ga bid'anci ni ce har ma zan ba da misalai goma sha biyu daga ciki to in munasaba ta samu kila a insha Allah amma dai ba yanzu ba sai abubuwa sun sun yi sauki insha Allah ta'ala na jan babu wata matsala ko akwai mai wata shawara ta ƙarshe in babu eh to kuma duk munasaba ta kawo matsaloli na sun ka gitta shi ko kuma za mu karasa insha Allah sannan ma yana da alaka da eh, matsalar su ma saurare ko ba haka ba su ka zakuwa lokaci lokaci ko ba haka ba kullun duk da yake mu ba wannan magana sai lokaci insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk